Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Muna jawo hankalin mutane ba mu hana yi arme ba amma a bari yara su kai yanayin shekarun da ya kamata su yi arme tunda a cikin kod an ce kenzan ni ko na san a shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai masha Allah ya niyya ta kai armi. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da bakin namu da muka gayyata domin ba da gudunmawa a yunkurin shawo kan matsalar aure da 'ya'ya mata da wuri a jamhuriyar Nijar. Inda bincike ya nuna ana aure da sama da kashi saba'in cikin ɗari na 'ya'ya mata a ƙasar kafin su cika shekaru goma sha takwas. To yau bakin namu sun ba da shawara ne kan matakan da suke gani ya kamata a ɗauka domin shawo kan wannan matsala. Ga wakilinmu Yusuf Abdullahi da jagorantar wannan tattaunawa. Madanka ko Fatima ana ganin cewa bangaren ku na iyaye mata ku ne ya kamata a ce kun fi taka wata rawa a zo a gani game da wannan batun na gurɓacewar tarbiyyar yara ƙanana wace ta sa wasu iyayen ke fargabar cewa idan sun bar 'ya'yansu suka kai wasu shekaru ana iya lalata su. yanzu ɗiya mace a alakwal an koya mata da al'ada za ta gani shi in ta gan shi ma deja ta sani wasu su boye ma uwan suke yi uwa bata ma san ba paske bakki da kulawa baki ma san ɗaya na yin shi ba kuma zan komawa baya kaɗan yau misa ga babu yi aihe iya mata da san bar aihuwa me yasa saboda ƙwayoyi da suke sha su ma sun ga uwaye na sha ana gudawa ga tele su ma sha suke yi da ina muka san ƙwayoyi da da kake aihuwa ma a gidan miji ma baka shan kwaya baka shan wani filin da ake cewa lokaci ya canza don wannan tarbiyya sarti na yarda lalle lalle uwa ke ya kamata ɗiya mace ki zama da ke ki san me take ciki a lokacin ta in ya ya kamata ki sa hankali ga wannan ɗiya kuma ya kamata ki rinka hira da ke mace abu kaza bai da kyau in kika yi kaza shine kaza in kika yi haka haka amu a lokacin da ba ma iya hira da uwarka babu hira tsakaninmu da uwayenmu sai yin tabu hira me amma akwai wasu shahohi da su hira irin wannan na hira armasuwa ko uwaye na yin shi me mu a lokacin nan babu amma mu yanzu da yake mun samu ilimin karatu ya kamata mu zamna da ɗiyanmu sun je kwal mu ce musu wannan kaza ba kyau bane wannan shine mai kyau wannan shine mai kyau kuma ya kamata uwa ki san ina da kike kwana me take kawa cikin gida ya take huta kaka ta yake in ta koma abu da me take shigowa ya zaman to kai muna aikin gara lalle gare mu muke tunda ni ma uwa ce kwaɗai ya mana yawa dan suna son mu ga ɗiya ta shigo da abin da za ta baka kai uwa kuma wannan da nake cewa fitar da responsibility tana ba shi kuma uba bai badawa don yana sa abin ne ya shigo cikin gidanka baka ma sani ba amma in inda kwai addini ya kamata a kiyaye Malalawal Adamu idan aka yi la'akari da wannan batun na gurɓacewar tarbiyyar yara ƙanana da ake gani a wannan zamanin watakila iyayen da ke gaggawar aurar da 'ya'yansu na da wata hujja? E lalle mala isu wannan al'amari na iyaye waɗanda kai buƙatar yansu mata tun sun tashi balaga aurar da su wannan hujja ce mai ƙarfi kuma wannan hujja ce wadda ba ta da ma shawarar naƙi saboda da ka bar ka ta lalace ta ɗau kuma magana kwanda ka aurar shaida amma auren ya ake in kana ma shi ta ka nemi wanda lalle zai ɗauka ma alkawalin zai kare mutuncinta da hakkinta tunda da miya yau yau duka in ma aka kewaya tunda da sur ta hodi eh, duk abin da ya kawo ga matsalolin muna ciki yanayi na talauci talauci shi ya babban ummar uba kisan kaga ya mace yau ba ta iya tsayawa wuri guda kuma uwayenta da wuya su san cikin irin yanayin da suke yau dai kaga cikin babban birnin yamma in muka zagaya bakin karfe goma sha ɗaya wurare da dama inda muke gani ɗiya mata ne ƙanana in ka gani ma kamar ka ɗauke su da yatsa amma in ka ga cikin irin hosuwarsa da suke ta tuhaya in ka ga masu ɗaukar nasu suna ta suna amfani da su sai kai mamaki in kai kana da imani ma wallahi baka samu abin da zaka faɗi ba to yau me ya kawo na shine ce baka shine halin talauci garasar ta ce lalle akwai waye waɗanda su san da rayuwar ɗiyarsu ba na surtu mu maza ka shigo gida baka san baka ba da sallah baka iska abinci wannan na imani da abin da ta hodi gaskiya ne yau ina kira ga mazaje ina kira ga uwaye wanda ma ba su aure ba in ka san baka da halin zaka riko iyali dan saboda ba kai auren ba riko yanzu yau in ka tashi kai da kai ai yar sai suka fuskare ka su ce baba ina kuɗin mu to akwai wasu sai dai uwa ta yi ka washe ka yi barin kuɗi ka zo ka bar iyalinka da yunwa kenan ga babu responsibility kenan dole ne diyan mu mata wani bisa ga suna shiga cikin wani yanayi wanda he sun nemo su kasu ba uwa ya tallahi tunda uwa wadda ba ta aiki ya za ta yi ta zaka ta ba yariya hatta da mangana shawa hatta da turaren ga ya mace dole ko koyi take ga abokanta sai ta yi kwalliya yanzu babban birni mai miyan matsalan yanayi aure duka sati duka sati aure yake kuma duk auren da za a yi sai an sake wannan kayan da suka ce uniform eh, zannuwa iri to wani toujours a nishar in ba sata duke kasa kai ba ko kana bi wata hanyar tana hwara za ka samu kullum sati kai ma mace da ita da uwarta ko kuma da ita da kannanta kai musu uniform na aure tunda biki yawa gare su cikin fami Malam Usman Amadu wace hanya kai kake ganin za ta iya kasancewa mafita game da wannan al'amarin babban abin da za a yi dai a fuskance shi shine iya matan a yi kokari a bar su ta su yi makaranta su nemi ilimi in suka ta yi ilimi ta kowace hanya addinin ma bai hana shi ba bai duka ilimi da ɗiya mace da ɗiya namiji duka Allah ya ce lalle kamar yadda na ce mu yi karatun Qur'ani ba mu yau muna ji saboda bunƙasa addinin musulunci cikin mu ya ce a tayi a nemi ilimi to a bar ɗiya matan nan kamar aka bar suka tayi lakwal ɗiya mace da ta kai lokacin lakwal aka sa ta lakwal kuma aka taka tsantsan ta tsaya cikin kin nan tana karatun karatunta aka ci gaba da tarbiyyar da muka saki aka maido da ita aka ci gaba da sensibilisation da tsarewa da jawo hankali da maza kin uwaye da mata aka rike wannan tana cikin lakwalkinta kaga sai a kai lokacin da za ta arman a yi arman ta yi shi cikin wayayyan ita kanta ta waye ta san yadda za ta yi ta kula da gidanta ta san yadda za ta yi ta kula da iyalinta ma yau an ka diba kamar wurin aihuwa in ciki ta samu in ta yi lakwal ta kai wani lokaci lokacin da za ta arme kaga ta san kaka za ta tafiya da cikin nata har Allah ya kai ta ranar aihuwa in ta yi dan nata ma ita da kanta ko ba ta yi karatun likita ba ta san kaka za ta yi ta rike ɗanta ya samu kyaukyawar rayuwa ta gari kuma ita da kanta kin yanzu da da aka gai haka nan aka ce dumu maza madam kako ta ce mun saka ma mata aiki in yanzu ita ta tahi ta yi karatunta har ta kai secondary ta kai university ta hito da diplom da takardunta na aiki ta samu aikinta kaga ita za ta yi arme za ta yi arme cikin kyakkyawar rayuwa za ta yi aihuwa cikin kyakkyawar rayuwa za ta yi rayuwa da iyalinta cikin kyakkyawar rayuwa badan ka fatima ke kuma wace shawara ke gare ki domin samun mafita game da wannan al'amarin ya kamata mu kan kanmu gaba ɗaya muhimman al'ummar ƙasar Nijar kowa da mata da maza kowa ya sa hannu wannan abu al'amari mu ciwo kanshi merori su sa hannu kowa da karce ɗin shi da masu unguwa shaf da karce da sarakai kowa ya sa hannu cikin wani al'amari na tarbiyyar yaran mu mu to mu kwaci incin tarbiyyar ɗiyan mu armi ina kuma tun da shine tam din shirɗin mu lalle ma yara kankana armi kowa ya san akwai illa ciki muna jawo hankalin mutane ba mu hana yi armi ba amma a bari yara su kai yanayin shekarun da ya kamata su yi armi tunda a cikin kod an ce kenza. ni ko na san a shekara goma sha biyar sha shida sha bakwai masha Allah yarinya ta kai armi a mata amma shekara goma sha ɗaya sha biyu sunan ka amshi dukiya don wa'insu dukiya ce suke mallaka an kasa daki miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku ka kai ka sai da ɗiyarka tunda ni sai in ce sai da ci ba arme ba ne ba ka amshi kuɗi kuma daga baya wannan kuɗi da ka amsa miliyoyin nan biyu uku da ka amsa da su za ka ma ka magani don maido ma ka gida za a yi ta lalace shi wani namiji babu ruwan shi wata zai nema kenan uwa ke ci ga arkani ke ci ga ne to don Allah dan annabi ina shawo hankalin al'umma ƙasar Nijar da mahaukuntanmu da kowa da kowa mu sa hannu ka tarbiyya ɗiyanmu don tarbiyya a gida ya kamata ka koyar da ma ɗanka ita. malalola Laula Adamu kai kuma wace ce shawararka? Kira ne ga hukuma. Hukuma ya kamata ta sake dibawa akwai dokoki na kasa da an ka tun lokacin kamar da ta ce Gransor marigayen kunce. Wannan dokoki a komo da su na tarbiyyar da eh, al'umma. Gaskiya ya kamata hukuma ta kama jikinta a sake diba waɗannan dokokin da a sa hukunci mai tsanani duk wanda aka kama a yi mishi irin wannan abin da aka gwada ɓarai yan suka hito feji tana gwada su in lattijo kake ɗiyanka da iya azari zariya ka son gani ke diya mace uwa yake son gani kenan kana kai lattijo ma an dai ka san cewa daga nan ka da ka to ka zaka ba kanka mutuwa wanda Allah bai baka ba kenan gobe wani ba zai yi shi ba eh an ka sa irin wannan dokoki abubuwan za su rage Inda za mu dasa aya kenan kan wannan batu da kuma fatar za a haɗa hannu wajen kyautata wa 'ya'ya mata domin ci gaban iyali da haɓakar ƙasa. Yanzu a madadin baƙin namu Usman Amadu, daraktan ma'aikatar da ke kula da yara ƙanana, da Madam Kako Fatuma, shugabar haɗakar ƙungiyoyin matan Nijar da ake kira kongafen sai kuma Lawali Adamu ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar. da wakilanmu Yusuf Abdullahi da Sulaiman da Barma da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.